A rahotonmu na mata a yau dandalin VOA ya samu labarin wata mace mai tara samari da 'yan mata a gidanta ana baɗala. Dandalin VOA ya so jin ta bakin wannan baiwar Allah wanda abin ya ci tura. Allah Allah na ne da wannan hali nata ne ma ya sa 'yan unguwa suka je yi mata wa'azi inda ta mari ɗaya daga cikin waɗanda suka zo yi mata wa'azi. Kai mu dan irin abubuwan da suke faruwa muke ganin bai dace ba kuma daga ƙarshe maza da mata take tarawa a kofar gini tun daga karfe a sheka ba ta sai da komai sai dai taro wayannan mutane mu abin da muka sani a takaice dai a matsayin na musulmi wanda aka ce ni koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi muke yi dalilin kenan da yasa na haƙura. abin da ya kai ni gidanta don handi da wannan abubuwan da suke faruwa na badala taimakin cewa ne na wannan kungiyar mu na a kayanka kawai akan wannan matsayin muka je kawai dai hakuri ne mu jama'a suka fitar da ni daga gurin ana ce an tafi gida an tafi gida haka suka raba ni da ita ni a takaice akwai abubuwan da taimun na fi jin ciwon sa bayan da abubuwan da taimun da daddare na zo gida gari ya waye ina kofar gida ta zo har kofar na. da taimakon Allah ɗana yana kusa da ni ya zo ya ga irin abubuwan da za ta ci gaba da shi min zarafi ikon Allah shi yasa yaro na Hassan shi ya dauki ya kama na ya kama ne shigar da ni cikin gida ya ce dan Allah dan annabi baba ta ci zarafi na amma ta hanyar cin zarafin yan kungiya ta domin ni ne ciyaman duk wanda aka taba cikin wannan kungiya kaman kungiya aka taba saboda haka wannan abin shine idame mu mun tura jama'a a matsayin wakilan kwamiti mutum hudu muka tura mata kuma ba gudunta ba gudun mijinta abin da ya bata mana rai shine mijinta aka yi sallama da shi ake man nasiha don Allah igaya matarsa ta daina waɗannan abubuwa na tara samari da 'yan mata ana baɗala wasu suna shaye-shaye muna wakilanmu ne wa mijinta bayani sai ta fito ta hau zage-zagen wannan wakilai namu mutum hudu a wannan tun ne sai ta daina yanzu ba wannan amma har yanzu ana taruwa a gidan sai dai wata ila zai da ike ta yi wannan alƙawari ila ta daina Muradin 'yan unguwa dai wannan mata ta daina tara 'yan mata da samari suna yin halin badala a cikin unguwarsu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.